Jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon murya Amurka da Vision FM Katsina. Sunana Abdulrahman Kabir Jani da zan jagoranci shirin. To yau a cikin shirin mun isa garin tsauri da ke karamar hukumar kurfi a jihar Katsina, kuma muna tare da Gidado Ai Abdullahi. wanda shi ne mai garin na tsauri domin jin yadda tarihin wannan gari yake suwa suka kafa shi Shin menene garin tsauri ya shahara da shi? Garin tsauri ya samo usuli ne daga gona ta yan ɗaka Hassan. A tsauri gonar shi ce wanda da ita wannan zuri'a na gidan yan ɗakawa da ke nan tsauri cikin garin yan taba nan gidan yan ɗaka nan suke zaune. To kuma shi yan ɗaka Hassan daga nan daga can yan taba yake zowa nan gona shi a tsauri ya yi kwana ɗaya biyu har ya yi sati har ma wuce haka nan. Cikin irin wannan zamantakewa da yake wata ran sarkin musulmi ya kawo ziyara daga Sokoto ya taho Katsina. To a lokacin ita wannan hanya ita ce hanyar da guda biyu ko a bi ta can Ruma ko a biyo ta nan daga Sokoto in za a taho in an biyo ta tsafe. To ta tsafe ya biyo sai ya biyo ta nan tsauri aka ce mai 'yan ɗaka Hassan yana nan gona shi a tsauri sai ya biyo ya ga wurin ya burge shi ga wani masallacin in Hmm. nan inda muke babban masallacin mu shi sarkin musulmi alhaji babba shi ya shata da kawashi ya taka ya ce mai nan wurin nan da ya kamata a yi masallaci dalilin wani masallacin kawashi kenan saboda haka a hankali daga baya sai yan daka hassan ya ga cewa ai wurin ma ya kamata ya dawo to haka sai ya baro yan nan. gidan yan ɗaka na yan taba tare da sauran yan uwanshi da barwan gida da sauransu ya dawo garin tsauri ya kawo garin tsauri sai ya sa mashi suna sauki asalin sunan kenan farko sauƙi, eh, sauki aka sanya mashi da ya zo sai ya raba garin shiya shiya nan inda islamiyya take nan ne babban gidan nan ne kofa fada nan tsakiya gidan shi kenan sai nan bangaren gusuncin shi ya sanya kan yarimomin gida sannan yamma ya sanya kannai da yan uwa sai nan kudu maso gabas aka sanya malamai na gida sannan yamma maso arewa kuma nan aka sanya dakarun gida kasan bayan jihadin shehu dan fodiyo an kafa daular shehu dan fodiyo an samu yan yaƙe-yaƙe tsakanin zuri'a gidan sarki sarakuna sarakuna na haɓe na katsina da suka koma maraɗi da katsina to akwai wannan shahararren mayakin na maraɗi wanda ya sha kawo mu katsina hari ana ce mashi da baskore to ya yi alkawalin cewa shi duk yanda za a yi sai ya kama garin tsauri sai ya ci garin tsauri da yaki saboda haka cikin irin wannan kawo farmakin ne wata ganuwa daga arewa daga gusancin garin tsauri maso yamma ta samu matsala wani ɗan leƙen asiri ya je ya gaya mai saboda haka ya shirya ya taho ya zo ya kawo hari ya ci tsauri da yaki so kahin ya zo cikin hukuncin Allah an gyara ganuwa ya zo ya gewa ya gewa ya babu inda zai shiga so akwai wani duci na nan da kuka wuto wani wani gini nan da da asibiti ana ce mashi dutsen amare hmm. sai ya zo ya hau saman dutsen ya zauna shi dan baskure tare da tawagashi an kuma killace tsauri saboda haka ana nan ana nan kwana ɗaya biyu na uku sai wani cikin sarakan yakin yan ɗaka hasan hmm. ana ce mai kuto ya manyanta ana wasu ma na cewa lokacin idanuwan shi ma sun riga sun rufe ya zo ya ce ma yan ɗaka hasan ranka daɗe a bani dama in aika ma ɗan baskore sa'o aka ce an bashi ya zo nan ƙofa da nan ya tsaya aka ba shi kwari da baka ya dana sai da ya halba kwari da baka goma sha biyu sai su je gaban ɗan baskore su cake bisa dutse saboda tasowar mu mun ga ga alamun na kibiyoyin nan kakannin mu ma sun ga kahin kibiyoyin su idan nitsewa da yawa kakannin mu sun gansu suka zo gaban shi suka dinga nitsewa suna suna rawa so wannan abin da ya faru sai dan baskore ya ce to wannan akwai matsala in ko wa'annan mutanen suka kai ga hitowa akwai matsala ya ce matakarin shi su yi kwana su tafi to da suka yi kwana sun tafi sai ya ya tsaya ya ce to wannan gari da ake cewa sauki ba sauki ba ne hmm. tsauri ne kenan sunan ya tashi daga sauki ya koma tsauri to yanzu kamar shekara nawa wannan gari zai kenan fara kafa shi dai irin 1840 eh, inda kasan ya fara kafa shi ya kawo mutane suka tare da sauransu. To wani irin kabilu ke cikin wannan gari? Kabilun da ke ciki dai majority ɗinsu guda uku ne hausa fulani sai bare-bare akwai 'yan kaɗan katsinawa da ke muke tare da suna. Me ya bambanta wannan gari da sauran garuruwan da ke makwabtaka da shi? Bambancin ai bai ma misaltuwa. saboda garin tsauri ya taɓa kasancewa gari na biyun daraja a masarautar katsina saboda a wancan lokacin lokacin dallazawa na mulki daga shi sarkin to sai wanda ke rike da wannan sarauta ta gidan yan daka magajin malam kenan saboda bayan rasuwar umarun dallaje malamai a lokacin sun dauka muhammadu duk dan dan malam na alhaji wanda ya anso tuta daga shehu dan fodiyo shi za a ba sarkin katsina a lokacin lokacin ba wani title babu title ba wani yan ɗaka ba marusa babu kaura ba abunga. ga sai daga baya ne aka amshi title din saboda haka kaga a lokacin daga shi sarki a lokacin to babu na biyun daraja sai gidan magajin malam Muhammadu Dukku saboda duka dai sarkin musulmi ke naɗawa kaga kenan da ya ɗauko kwata daga yan taba ya dawo nan tsauri kwata shi ce so kaga duk faɗin masarautar katsina ta kasance babu kwata mai girman daraja daga cikin garin katsina wadda sarki sai wadda shi zura a gidan muhammadu duk kuma gajin malam wadda ta dawo nan garin tsauri da zama mi garin tsauri ya shahara da shi ya shahara ta fannoni da dama a dacin ya shahara ta fannin ilimi da yaki saboda akwai duka jaruman da ake takama da su a wancan lokacin a jihar katsina to wannan saboda ita tarihin tsauri ya ta'allaka ne da tarihin su gidan yan ɗakawan da suka kawata saboda haka wannan gidan ya da jajirtattun malamai da mayaka a cikin gidan irin su shi akwai akwai dan da mu aka yi shi sannan akwai shi kan shi yan ɗaka manan wanda munan duzur a shi ne sun kasance manyan jarumai To, a halin yanzu wace irin matsala ce ko abubuwa ne garin sauri yake fuskanta waɗanda al'umma garin za su hukumomi su ji don ɗaukar matakan da suka kamata? garin tsauri tun da demokuraɗiyya ta kahu daga mulkin demokuraɗiyya ya kahu daga 1999 to date garin tsauri ya amfana da roman demokuraɗiyya kala-kala a lokacin ne muka samu hanya muka samu wutar lantarki muka samu secondary school muka samu babban asibiti na raya karkara na, na al'umma. To masu sauraro a nan za mu ɗiga mu shirin aya a madadin wanda aka ji mu da shi Alhaji Gidado Ai Abdullahi da gidan rediyon muryar Amurka Abdulrahman Kabir Jani daga birnin Duko ke sallama da ku. To ji lokaci ya canza. yara za